Washegari Juma'a haka na tashi zuciyata babu daɗi saboda ina cikin rauɗani Ina dai babu abin da ta ce min har muka gama cin abinci sai lokacin da na tuna waya ta kashe. Buɗewa na yi na ci karo da sakonni guda biyu. Na iso na fara buɗewa saboda ɗayar namba ce. Assalamu alaikum annorin zuciyata da fatan kin tashi cikin amincin Ubangiji. Na tafi jiya ina matuƙar kewar kyakkyawar fuskar ki mai cike da haiba, annuri da annashuwa, tamkar jinjirin wata. Don Allah rahama ki duba bukatata kada ki yanke hukunci mai tsauri a kaina. Kyawawan ɗabi'unki, tarbiyya da nagarta su ne abubuwan da ke ninka soyayyarki a cikin zuciyata. Ba na son rasa ki a karo na biyu, don Allah ki sanar da su in na ta, Na yi miki alƙawarin zan bar ki a gida har ki kammala sakandare kafin ki tare a gidana. Idan har sakamakon ki yayi kyau zan nema miki gurbin karatu domin cikar burinki, ina sauraron amsarki ko da a rubuce ne. Ka sake na tare da rafka tagumi ina nazarin maganganun isuhu saboda zuciyata har yanzu bata tsaya wuri guda ba. Sako na biyu na buɗe na ganshi kamar haka. Ramu, menene matsalar ki wai? Saboda Allah ina kiran wayar ki baki ɗaga ba saboda rashin sanin darajar mutum shine zaki kashe min waya? Kin yi tafiya baki kira ni kin ce min kin isa lafiya ba. Na wuce baki kira ni kin ji yanda na sauka ba. Duk yayyar ce haka ki shiga hankalin ki fa ba na son irin halin nan da kike nuna min saboda nan gaba ne mijinki ne dole ki bani girman da Allah ya bani. Masoyiya ta ramu Kin san ban da kamar ki, zuciyata ta kasa sukuni saboda azabtuwa da ki Ba na iya sarrafa kaina ko da mai sunan ki na gani. Dukkan abin da nake yi kina cikin zuciyata. Tsaki na ja mai tsayi. Zuciyata kamar ta fashe, saboda na gano ya aji ne da wannan sakon wai shi mara mutunci ko shi ne zai gaya min magana son zuciyarsa, rasa inda zan saka kaina na yi in ji daɗi. Sai na kwashi kwanukan anta Aisha na cewa inna za ni gidan Aisha mu gaisa, ta ce min a dawo lafiya. Jiki a sanye na nufi gidan, ko na isa mijinta na nan muka gaisa har zan koma ta ce ai fita zai yi. Gaisawa na yi da shi ya fita na karbi yaro a hannunta. Ta ce mutanen Abuja kin ga yadda kika yi fes abinki gaskiya ke matar manya ce Ramatu. Kullum ina kiyasta irin mijin da zai aure ki yayi dace. ai da ina da dan uwa namiji wallahi sai na shirya auren ku hawaye ne masu zafi suka wanke min fuska alamun damuwa suka bayyana a fuskar ta tace ki yi hakuri dan Allah idan na faɗa abin da bai yi miki daɗi ba goge su nayi nace baki yi min komai ba kawai ina cikin damuwa ne bari in baki wayata ki duba sakonni guda biyu ko zaki fahimci wani abu Na iso na fara kamo mata, ta karanta tana murmushi, sai na ya aji shi ma ta karanta murmushi ta yi, Ta ce min kina nufin kin faɗa tarkon soyayya kenan da maza guda biyu amma kin rasa wanda zaki zaɓa kai na gyaɗa mata. Ta ce to bari ki ji ki zaɓi wanda ya turo miki saƙo na biyu. Wato tana nufin ya aji kenan, tsaye na tashi na watsa mata harara, sannan na ajiye mata yaronta a saman kujera ta kamo hannu na tace Ramatu, zama na da ke na koyi darussa da dama a rayuwarki, kina nantsuwa da mutunci, haƙuri da juriya, zuciyarki mai kyau ce, abin duniya bai dame ki ba, Na sha gwada ki ta fanni da dama kuma kin cinye jarrabawar, ba na so ki auri mijin da zaki koma dakin sani. Abin da yasa na ce ki auri na biyu saboda shi wuta da ruwa ne, irin su kowace mace take borin samu, na farko kuma zallar ruwan sanyi ne. Abin da ake nufi da ruwa da wuta, namiji wanda zai faɗa miki gaskiyar abin da ke zuciyar shi, babu ɓoye boye ko da hakan zai ɓata miki rai, namiji wanda ba shi da riko a zuciyarsa, da kin masa laifi zai nuna ɓacin ransa, shi kenan abin ya wuce sai ya koma rarrashinki, kuma irin su kaifi ɗaya ne, Idan suka saka abu a gaba babu wanda zai dakatar da su shine mijin da kowace mace ke burin samu ba namiji irin na farko ba wanda ruwan sanyi ne zai ɓoye aibinki zai dinga jin tsoron faɗa miki gaskiya saboda gujin ɓacin ranki ba za ki taɓa gane ainihin abin da ke zuciyarsa a kanki ba sannan yana da saurin karaya da janye jiki akan abu sannan ba wannan ba ma kin shirya yin aure yanzu ne aure fa ba abin wasa bane da zaki haɗa karatu da shi Idan ma karatun zaki yi da aure, to ya zama karatun jami'a ne, saboda ya fi ‘yanci da sauƙin karatu a wurinki. Ga shawara, me zai hana ki sanar da su dukkan wanda yake son aurenki to ya yi haƙuri har ki gama karatu. Amsar da za su baki ne zai fayyace miki mai son ki da gaskiya a cikinsu, yanzu kuma zaɓi ya rage gare ki. Marmashi na yi, saboda na ji zuciya ta fes Duk damuwar da nake ciki ta wanke, shi yasa aka ce shawara tana da daɗi. Na ce na gode anta Aisha, insha Allah zan jarraba shawarar ki, ko me ake ciki zan sanar da ke. Ina tafe zuciyata cike da wasu wasi, ina ga ko a mafarki ba zan fara tunkarar inna da maganar zuri'ar su ba, musamman auratayya tsakaninmu. Na san kila sai ta tsine min yadda ta ɗauki zafi da su, iso dai zan fidda a matsayin abokin rayuwa a karo na biyu, zan jajirce da addu'a sannan in koya wa kaina sansa. Allah ya sani ina son ya aji, amma wannan lokacin da ƙiyayyar da nake masa ya danne san da nake yi masa. Ba na son ganin sa bare na ji muryarsa saboda wani irin damuwa da tashin hankali nake shiga. Ina isowa gida in ce kawai, nace in na ke kaɗai a gidan ina yaran suke. Murmushi ta yi ta ce, Iso ya shigo gaishe ni, ganin sun yi kwalliya ba su da wurin zuwa, ya kwashe su a babar suka yi gidan mami. Dama ba su je ba, ni ce na hana su na ce sai kin dawo. Dafe kaina ne na ce, Allah ya sa dai ba da wani manufa iso ya tafi gidan ba. Inna ta dube ni ta ce, lafiya dai na kin dafe kai, wuri na nema na zauna kaina na ƙasa na ce lafiya lau inna. Yaya iso yana son matsawa rayuwata, wannan gaggawa da yake yi hankali na san bai kwanta a hakan ba. Ina laifin ya ƙara haƙuri mu fahimci juna da kyau. Kamata ya bari idan na gama karatun sai a yi maganar aure, murmushi inna ta ta ce, har yanzu ke yarinya ce, ba na son ki rasa gwarzon namiji irin iso ramatu, ki dubi yadda yaran nan ke ɗawainiya da mu. Yana matuƙar ganin daraja ta da girma ta haka ke ma, ke yanzu duk abin da ya faru da ke har zaki ki tsayawan nazari a kansa, Sassauta murya na sosai na ce inna ba wai na ƙi shi bane, amma ki yi duba zuwa abubuwan da suka faru a zamana da shi na farko. ahalin su kaf sun tsani karatun boko har iyayensa, babu wani jituwa tsakaninmu da hajiya babba tunda hukuma ta yi mana iyaka yanzu kina ganin za su aminta in ci gaba da karatu a gidansa ko kuma ita hajiyan za ta ba shi goyon baya ya auro ni ta ce ban tare ki ba Amma ki sani yanzu da lokacin baya akwai bambanci, isowan da kika sani a baya ba shi ne a yanzu ba, tunda har zai iya tsallakewa zuwa wani gari karatu kuma ba su hana shi ba. Na san zai tsaya sosai akan karatunki, idan ma ba su aminta ba ni kawai ki haƙura da karatun ki zaman aure, tunda kin samu gwargwado kin iya karatu da rubutu. Mu da ba mu yi karatun ba, ai ga mu da ranmu da lafiyar mu menene ya same mu shiru nayi saboda inna innata bata fahimci uzurina ba nace shikenan inna dukan abin da kuka yanke Allah ya sanya albarka nima ina son zuwa bayan salar juma'a in duba Samira kin san ko da nayi tafiya ba ta da lafiya Ki jajirce da neman zaɓin Ubangiji, Samira kuma ta samu sauƙi sosai saboda ta aiko min da tuwon sallah. Murmushi nayi na shiga ban daki na ɗauro alwala saboda na samu tsarki. Alƙur'ani mai girma na buɗe na karanta suratul kafi, suratul mulk da suratul yasin, sanin na yi addu'o'i na masu yawa na neman zaɓin Ubangiji. Kiran anti Maryam ne yasa na shafa addu'ar da nake yi, na ɗaga cike da jin daɗi. Ta ce, Afwan ban kira na ji beban mu ko yana cikin koshin lafiya ba, Dariya ta yi ta ce, wato "Ba ki damu da ni ba abin da ke cikina ne kawai damuwar ki ko? Na ce ni na isa anti babba ya jikin naki ya su amina ina ta kewarsu. Ta ce lafiya lau suke ita ma tana ta maganar ki har da su maman kafaya. Na ce musu ban san shekarar da zaki sake waiwayo mu ba. Dariya na yi, na ce, ai sai shekarar da kika haihu zan zo zaman ɗaki, ta ce alkawari kika yi kuma sai kin cika shi don ki ji. Dariya muka sake yi, sai shiru ya biyo baya. Ta ce, inna na kusa, ba ta mu gaisa mana. Fitowa tsakar gida na yi, na bawa inna wayar suka gaisa. Na ji tana yi mata godiya na amshi wayar. Ta ce ya iso hu a hankali na ce lafiya lau yake anti wallahi ya haɗa min zafi sosai wai so yake a maida auren mu sati mai zuwa Idan na gama karatu sai a yi bikin tarewa. Dariya sosai ta ta ce alhamdulillah, ai haka ake so, kin ga shi kenan kin huta da fitinar ya aji. Ashe zan shigo tun saura kwana biyu ɗaurin aure a yi komai da ni. Daure fuska na yi na ce, don Allah an tiki na wannan maganar, ni ban amince ba saboda ko babu komai. ‘Yan uwan Isuhu ba sa son karatun boko, a zamanmu na baya sai da ya samu matsala da su akan karatuna, ba lallai su aminta da auren ba. duba da abin da ya faru da ni a Kaduna. Dama tana sani ta faɗa hakan saboda ta ji abin da zan faɗa. Ta ce Allah sarki idan kuwa haka ne gaskiya ya baki lokaci ki nazari za ku fi fahimtar juna sosai sannan ya je wa iyayensa da maganar domin jin ra'ayinsu. Amma dai ina so ki riga a ajiyin aure. Wai kin san yanzu haka iyayen Fa'iza sun bashi ita? Ina jiran abban su ya saka lokaci ne sai a faɗa masu Fa'izan saboda sun bar komai a hannun ya aji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dama har yanzu suna tare shine ya aiko min da yaudararren kalamansa da ya saba? Anta Maryam ta ce, "Kenan bai daina damun ki ba? Ya aji kenan. Ke ma ai da laifinki." sai ki amsa wayar shi ku yi ta ta ƙare ya san matsayinsa ya ce min saboda baki saurare shi bane yasa ya koma soyayya da fa'iza tsaki na ja na ce makaryacin banza makaryacin wofi ai mai hali ba zai daina ba dama can ba su rabu ba ta ce ga shawara ramatu me zai hana ki ɗauki fansa ta wannan hanyar ki ce masa ya rabu da ita za ki aure shi Sai ya saki jiki kawai sai ya jikin ya aurenki da isuhu, shi kuma kin ga yayi biyu babu, dariya sosai nayi, dama hanyar ɗaukar fansa nake nema. Na ce, na gode anti, gaskiya kin kawo shawara mai kyau. Yauwa, yanzu ki tura masa sakon gaisuwa, zan katse kiran sai na ji daga gare ki. Cikin ƙwarin gwiwa na karba aikin da inna ta ke yi na girki, sai da na gama mana abincin rana na sake yin wanka na yi sallah sannan na fice zuwa gidan Samira domin na manta da maganar aje tun da baya gabana. Ko da na fita gidan arfe yake da alama ta tafi ziyara ne ita ma, yanke shawarar zuwa gidan mami na yi Daga nan abin hawa na nema sai unguwarsu. Ina isa mai gadi ya ce min yanzun nan su iso suka wuce, gaishe shi na yi na ce masa tafiya ta daban tasu daban. Ciki na shige, falon cike yake da yaran gida tunda ba a koma makaranta ba sai ranar Litinin. Na sha tsokana a wurin su ana ta raha da dariya. Mami ta ce mutanen Abuja ya aka dawo, na ce lafiya kalau ya kuka yi sallah, alhamdulillah dama kuwa ina son ganin ki saboda yanzu nan Isuhu ya fice da yaran nan ko magana ce mai girma ya zo da ita. Tashi ta yi na bi bayanta har ɗakin baccinta, na zauna a ƙasa tana saman gado. Fuska a murtuke ta ce Ramatu, dama kin san kin shirya aure shine kika wahalar da ni wurin nema miki gurbin karatu? Idanu na waro waje na ce, aure kuma mami, Ba ke ce kika turo Isoho ya zo neman izini ba, yana tambayar inda zai tura magabatansa neman aurenki, wai kin yi da shi Juma'a mai zuwa ɗaura auren daga baya sai ki tare ko? Hawaye ne masu zafi suka zubo min irin wannan ɗanyen hukunci da Iso ya yanke ba da sani na ba, me yasa zai min haka? Wallahi mami ban yi haka da shi ba, ya faɗa min ra'ayinsa ban ba shi amsa ba, Na yi shawara da inna sai ta ce wai na amince, na nuna mata aiban hakan amma ta ta rufe, babu wani magana tsayayya da nayi da shi, kuma ni mami wallahi ban taba jin san sa a zuciyata ba, kawai ina girmama shi ne. Sannan kin san irin rikicin da aka yi a baya saboda karatuna a gidansa, ba zan so a koma gidan jiya ba, dan Allah ki yi magana da inna ko za ta fahimce ki. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce auto, ai na ɗauka auren kike so, idan banda abin balaraba ma a wannan lokacin Wane ne ya rage yana auren wahala? Tana da kyakkyawar ‘ya irinki, yaushe za ta ba wani iso a aure ga manyan alhazawa masu naira inda za ki huta, ita ma ta san ta haihu ta fita daga kuncin rayuwa. Ni da matan farko isohun nan bai dace da ke ba wallahi saboda ba ƙauye ne, babu aji bare isasshen ilimi, Yanzu ne ma da ya koma karatu na ga ya dan canja, idan kina da wani ki fitar kawai isu hummi, na ce mami akwai wanda yake so na, amma na san ko mutuwa zan yi in na ba za ta amince da shi ba, saboda abin da ya faru tsakani na da ahalinsa. Gyara zama ta ta ce wane ne shi, a ina yake kuma su wane ne iyayen nasa. Sabit Alhassan Sabit, Jika ne a gidan marigayi Janar Sabitu, mahaifinsa na Kano kuma yana da dukiya sosai, mahaifiyarsa na Kaduna ita ce ke da wani makarantar kuɗi da take kula da shi a matsayin shugabar makarantar. Ta ce, Yauwa, kin ji irin mijin da ake nema, na san mahaifinsa lokacin da muke London ya zauna a can, sannan mutum ne gaskiya akwai ilimin zamani da na addini sosai ba shi da wasa. Shi ba dai kina son sa ba, shiru nayi saboda ni yanzu ban san me zuciyata ke ciki game da ya aji ba. tace ce na ga kamar baki ɗauke shi da muhimmanci ba, saboda innar ku ko. Rayuwar nan fa ba za ka dawwama cikin yanayi ɗaya ba, Allahn da ya halicce mu ya ce ka tashi in taimake ka, za ku rungume hannu ne sai an tausaya muku an ba ku kyautar zani, abinci da abin sha? Lokaci yayi da za ki tallafa wa mahaifiyarki da halalinki. Tana wahalar rayuwa tun ba a haife ki ba take cikin halin rashi har yanzu take da shekaru sha takwas. yanzu shi sabis ɗin yana ina ne dama jiya ya koma Tokyo inda yake karatu gidan da na je Abuja shi ma ya zo yin hoton sallah shi kenan ta kwana gidan sauki irina da mai gidana za a yi kenan kin san lokacin shi ma iyayensa duk san masa auren ne yana karatu kawai sai ki wuce abin ki can ki ci gaba da karatun naki waro ido na ce, mami ss2 nake ko kin manta ne Ta ce Allah ya sa SS1 ne. Tun da kin iya karatu da rubutu, zan saka sunanki cikin wanda za su fara zana jarrabawar gama sakandare. Sai ki yi a cikinsa a wuce wurin, wannan sakandaren naki ya ki karewa haka. Yanzu ba ni lambarsa, ina son na yi magana da shi. Lambar na bata ta saka a wayarta ta ce, tashi mu je falo an gama magana aiko. jikina a sanyaye na rinka da na sanin yi mata maganar ya aji gashi nan zan janyo wa kaina wani tashin hankalin Ban iya ɗaukar lokaci a gidan ba na yi mata sallama. Ina fitowa daga gidan na kira layin ya aji, kasa kiran ya kira ni ya ce ya dai, lafiya ƙalau. Ta ce da Allah magana nake so me, ya ce baki iya gaisuwa ba ne? Na lura hakan na miki daɗi, kina magana da ni gatsau-gatsau babu girmamawa. After all, ni ba sa yanki ki ne, kin ji ko? Ajiyar zuciya na sauke na ce an wani lafiya, ya ce ba zan amsa ba, sir na roƙa, menene kika kira ni? Na rasa ta inda zan fara bayani sai kawai na yi shiru, ya ce min idan baki shirya magana ba zan katse kirana, kin san dai kuɗina na bin iska ko? Na ce dama cewa na yi, ka bar maganar auren fa'iza zan aure ka, har na faɗa wa mami ma ta karɓi lambarka, dariya sosai yake yi, ina jinsa da alama har ya sauka daga inda yake zaune. Ya ce, amma na so ganin fuskar ki yanzu, wane ne kuma mami da za ki bata lamba ta ba da izini na ba, kina son mai da ni ƙaramin mutum ne? Bayan na kai gora gidansu sai ki ce wani in fasa, idan aure na za yi sai ki yi magana da wuri duk zan iya da ku a haɗa rana ɗaya a yi ko? Ganin bai ɗauki magana ta da muhimmanci ba yasa na ce, Dalla malam ka saurara min. Ni ina da wanda zan aura, yanzu haka ranar Juma'a yake so a ɗaura auren, tsautsayi da ƙaddara ya sa na ambaci ka wurin mami har ta amshi lambarka, sannan kada ka sake ka yi mata rashin kunya domin uwa ce a gare ni. Ya ce kin da kina da wanda zaki aura, ni ma ina da wacce zan aura ai, sai an jima ko Allah ya ba kowa zaman lafiya. ya kashe wayarsa tsaki na ja na ce Allah ya sa hakan shi ya fara kairi dama tsautsayi ne gara ma da aka yi hakan isowan shi ne zaɓin inna haka zan aure abina saboda kai ba alkhairi bane a tattare da ni a gaje na iso gida a guje Zainabu ta rungume ni tana bani labarin inda suka tafi yau Harara na zabgawa zara'un cikin wasa na ce mata, saboda tsabar son yawo na ce ku jira ni in gama abin da nake mu tafi ziyara shine kuka tafi da ya iso ko? Ahmad ya ce, "Yayi ke ce kika wuce gidan maman Ammar, muna ta jiran ki baki dawo ba har muka shirya." Yayi Isuhu ya zo ya ce mu wuce, "Idan kika dawo sai ki tafi ke kaɗai." Mun samo kuɗi da yawa da sinama, har neman kwalba muka sha a gidan yayi Ibrahima da ya tafi da mu. Zara'u ta ce, har wurin hajiya babba ya kai mu, tana ta hararan mu ko ruwa bata ba mu mun sha ba, ta ce wai a tafi da mu ba ta son ganin mu. Tsaki na ja a ciki na ce, Allah ya ƙara gulmar da ya kai ko gobe ma kwa ƙara zuwa. Dariya ne ta yi musu Zainabu har da hawayenta. Sannan na rarrashe su na tura su gidan Aisha su ɗauko min Ammar saboda in samu damar magana da Inna. Bayan fitar su na ce inna daga gidan mami nake saboda na je wurin Samira bata nan. Labarin abin da ya kai isuhu gidan na bata sannan na ɗora da faɗin yan saboda Allah inna ya kyauta min kenan babu kyau gaggawa. Idan aure ne na ji na amince zan aure shi amma ba shi zai nema wa kansa aure ba. Yana da magabata ya kamata ya fara shawara da su ya ji ra'ayinsu idan ya so komai ko ne a fara yi hankalinsa ya kwanta daga bisani sai a yi bikin amma ba ya rinka yin gaban kansa ba a gaskiya ban ji daɗin abin da yake yi ba. Murmushi in na tai ta ce ki haƙuri ni ce na bashi baki idan ya je ya yi magana da ita sai ta aika wa hajiya babba tunda su ne dangin uba. Gefensu ne za su ba da aurenki ni mace ce ba zai yiwu na aurar da ke ba da izinin su ba. Na ce yaushe kika yi hakan da shi ban sani ba inna, ta ce yau da safe da ya zo gaishe ni kuma da ya dawo ya faɗa min ta ce ya bata lokaci za ta yi magana da ke za ta neme shi. Kamar zan ɗora hannu in kurma ihu haka nake yi, na rikice na shiga ruɗani, na rasa me nake so kuma menene ya dace da rayuwata a wannan gabar. Kallo na ta yi da kyau ta ce ko akwai wata matsala ne, kai na girgiza mata ta ce ki tattaro nutsuwarki babu wanda zai miki auren dole idan ba kya son zama da iso nan, ba dole zan yi miki ba yanzu ke ba budurwa bace kina da damar zaben wanda kike so iyakar mu dai shawara ne a matsayin mu na manya Dan shiru na nace ba haka bane inna saboda na san iso zabin ki ne kuma zaɓin ki alkhairi ne a rayuwata amma abin da nake dubawa Hajiya babba da 'yan uwan Isuhu inna ba sa son karatun boko ba na son yin aure a karo na biyu in kasance cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali a baya abubuwa da dama sun faru na yi haƙuri matuƙa na danne zuciyata ban sanar da ke ba Babu wanda ya san irin zaman kunci da bakin cikin da na yi a gidan saboda ‘yan uwansa kawai, inna don Allah isuhu ya nemi shawararsu sannan mu dage da addu'ar neman zaɓin Ubangiji. Ajiyar zuciya ta sauke ta ce na fahimce ki, yanzu ki kira shi a waya ki ce da shi ina son ganin sa idan ya samu lokaci. Murmushi na na ce yauwa inna ta, kin ga idan aka ba abin daki daki zai fi ko? Ban wani damu da na kira shi ba na tura masa sako kamar haka. Assalamu alaikum barka da yau ya gajiyar ziyara ina tana son ganin ka da dare idan Allah ya kai mu. Turawa nan ina murmushi saboda tunda ya sanar da ni burin zuciyarsa ban aminta mun yi waya ba ko da ya kira bana ɗagawa. Ya aji kuwa ban sake bi ta kansa ba saboda ban ɗauke shi cikakken mai hankali ba. Bayan tafiya ta daga gidan mami, ta kira ya aji suka yi magana ta fahimta, babu abin da ya ɓoye mata akan irin zaman da muka yi, har lalatar sai da ya faɗa mata kuma ya tabbatar mata ya tuba aure na yake so ya yi, mu rufa wa juna asiri. Sai dai ya rasa gane inda na dosa, ban ba shi haɗin kai ba babu magana mai daɗi a tsakaninmu, shi yasa ya saka anti Maryam a tsakiya ta yi mun wayo ko Allah ya sa na amince da shi. Maganar Fa'iza kuwa ya rabu da ita tun lokacin da zai koma. Shiru ta yi sosai tana nazari saboda zuciyarta bai mata daɗi da jin irin soyayyar da muka yi mara tsafta ba. Ta ce to yanzu abin da nake son sani shine kai har kawo wannan lokacin kana son kuma za ka iya zama da ita iyayenka za su aminta ka aure ta ba da jimawa ba saboda yanzu tsohon mijinta ya buɗe mana wuta yana so a ɗaura musu aure juma'a mai zuwa. Na ce ya tafi zan yi shawara da ita Na yi magana da Ramatu, amma alamu sun tabbatar ba ta ra'ayin zama da shi, idan har kai ka shirya ina so ka biyo ta hannuna a gudanar da komai lafiya, ya ce wallahi mami ina santa. Duk abubuwan da ta gana yi mata kamar cin zarafi, wallahi wasa ne, saboda ni haka nake da son wasa sosai, har wani lokaci ake ganin kamar bana ɗaukan komai da muhimmanci, wanda ba haka ba ne. Abba na ba shi da matsala domin ko shi idan ya ji halin da na jefa kaina zai fi sha'awar ya aurar da ni, saboda ceto rayuwana daga hallaka. Kaf ‘yan uwana suna son babu wanda ya ce da ni baya son Tunda ta zauna tare da su, idan har za ta faɗa miki gaskiya ba ƙaramin soyayya da kulawa suke nuna mata ba. Kawai daga baya aka samu rashin fahimta, wanda kuma insha Allahu idan komai ya tabbata zan fahimtar da su. Mami ta ce alhamdulillah zan baka kwanaki biyu ka yi magana da su ina jin tsayiyar magana daga gare ka. Godiya sosai ya yi mata kafin suka kashe layin.